Good morning class, this is our lesson for today. Za mu tashi daga inda muka tsaya muna nan a cikin mu na Teach Yourself Koyi da Kanka. Conversation magana. What is he looking at? Idan aka ce what is he looking at a turance fassarar shi a Hausance shi ne me yake kallo? What is he looking at? Me yake kallo? What is your name? Idan aka ce what is your name a turance fassarar shi a Hausance shi ne menene sunanka? What is your name? Menene sunanka? What is your father's name? Menene sunan babanka? What is your father's name? Menene sunan babanka ake tambayanka. ka. What is your work? Menene aikinka? What is your work? Menene aikinka? My name is Ibrahim. Sunana Ibrahim. Ka amsa da cewa sunanka Ibrahim. I am a driver. Ni direba ne. I am a driver, ni direba ne. What are you doing? Me kake yi? Idan aka ce aka tambaye ka what are you doing? Tambaya aka maka. Fassarar shi a Hausance shi ne me kake yi? I am doing something. Ina yin wani abu. Idan kana yin wani abu sai ka ce sai ka amsa da cewa I am doing something. Ina yin wani abu ne. Where are you going? Ina za ka? I am going to the market, za ni kasuwa ne. What are you going to do? Me za ka yi? What are you going to do? Me za ka yi? I want to collect my money. Ina so in karɓo kuɗina ne. How old are you? Shekarunka nawa ne? So, I am thirty years old. Ina da shekara talatin ne. Ina da shekara talatin ne. Don't give anything to him, kada ka ba shi komai. Don't give anything to him, kada ka ba komai. I saw him in the house, na gan shi cikin gida. So za mu tsaya daga nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ci daga inda muka tsaya.